فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا sai ta yi nuni zuwa ga ɗanta annabi isa yana kan shimfiɗar haihuwa sai mutanen ta cikin mamaki suka ce mata yaya za mu yi magana da jariri wanda yake kan shimfiɗar haihuwa